الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقاتا بثبتها الله الصلاة يتشي بعلمك لثبتها عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف والشبه قتتا يا rabi thani 1435 kalenda hijiriya na bi daidai da tafa shiga wuda ta february 2014 kalenda miladiya ne ya ci gaba da katun daga ya sunna littafin شرح السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى مسألة نيداني مسألة يا ko الإمام أبو محمد الحافظ بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وآل الكلام والجدل والمراء والخصومة قال wa'alam gilbe annaha lam takun zandaqatun ada zandaka da musulunci wa ko zandaka ta ba faru ya ke zandakatu zane gayi zane zandakatu da bayanin gai zingi ko zane yi ko don gai zane wa musulunci lawo amma aqida ya kafirci ganin mu koyo hmm. ga wani faruwa ya wala kufru da kafirkiya wala shuku shakka madan da zai da ya wala bid'a bid'a mutamiliya wala dalala egi mutamiliya wala iratun fi dini jijjima unroza dini wala illa min al-kalam sai daga ilmul kalam mana ilimin philosophy ko da hmm. ilimin ga da ilimin gwe wa alil kalali nan da mutakallimu na shi wal jadal nan zai gwani ne wal nira nan da zai je jini ne wal kusuma nan da zai je kusuma ne wal ujub nan da zai je ya kyayana wa kaifa yahtari wa kaifa yajtari rajulu ala al mira'i ke zabe shi shishi wucale ke fe da gwani na wal kusuma ko fe da ji kusuma na wal jidal ko fe da ji jidali na والله تعالى يقول الله لما لا تنجا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إذا جاء دبنا يعتدى جميع آية تجاسين إذا جاء كمانا ويسوكونا فتفع عليك بتسليم أربع سلطة والرضا ولا يدوج به رسولة كان والكف ọmọ ọlọ́dún kí ọ ọmọ ọlọ́run wọn ìmọ̀ àná àgàgbẹ̀jẹ́ àbò ìdíbàgọ́ wọ́n sunkún ọmọ tuntun yana limamul barbahari ga babun nuna ilmul kalam ilimi ni gbo ilimi da ilimi ya da ilimi filosofi da ilimi mantiki ilimi na nashi ajiye na wai mana wai laza ajiye shakka na ji nubu wai laza aji kafirci wani laza sai da jibidiya wani laza eze lagi wani laza eza aji sai da shakka wani laza eza gashi ebogo ele wabi wani na sai ki ga gani a nabi ma gani wa mitu wa ma atakumur rasulu fakuzu wa ma nahakum anu fantahu ina e tuci Allah ya e ne gaji ya gwe na ga ile e iya da ne ya iya du wayin tufi uhu ta tahtadu ya gani tu ya gade ba wu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ajiza dambo na jakun ko na magaga ku zanayi zai ko ce cucu to mi ya ce zane pasultani mi ya ce da mini musulmi jona annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la'alti yana ahalakum mutaji ana la'arikatihi ya tihi al'amur min amuri sai ya kulu bayna na wa bayna kun kitabullah ala inna ma harama rasulullah misli ma harama Allah iga lugu ga da akan ta ga wa aga aga hadisi diyu no qur'an ga wuje da da wani. mu yana wa da biga jaram ne dai bi be na su kwa jaram ne yau sai ga da ta ya yi ne ba fa alqur'ani no da ya lulaji idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqina alqur'ani na da ya asallajina ya aqimu salata wa atu na. alqur'ani na da ya feji feji luaji wa gade yi kona ya wali lalan na sai jin beti man yusata ilayhi sabila na alqur'ani no da ya feji bulu bulu ya manci wannan waka za ka Allah ta budu illa ya wa bil walidaini ihsanana alqur'ani nu da ya ga yin na ma asariku wa sarikatu fakta wa yajibu ma jazar ma kasaba na kala min Allah alqur'ani nu da ya ga sun je na ma wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amali shaytani alqur'ani nu ke dan ya jiyawo yafi wula ya ma minkum wa salihin min ibadikum wa imayikum na alƙur'an wuce ga buke daga allawa allawa na fita cin al'arar shi bu al-rahman al'arar shi mutawa alƙur'an wuce ga buke daga allawa ya wayo fo ƙa'idihin alƙur'an wuce buke daga allawa jeli ne don do allah ya alamu man halaka وهو اللطيف الخبير القرآن يجب كي يتشع بفع الكيام وجاء ربك والملك صفا صفا القرآن يجب كي ga zaɓe kabari gaskiya wa mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma al-qur'an ya buke daga mu'mini jali sai ya fa al-qiyamiyya wujuhu yau mai zin nazira ila rabbiha nazira alkuranu ji hamu ke daga ya gwata yi gaskiya amma a can sai da izini ya ce man da da zai shawo da hu illa biyu gasiri gaskiya yau ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر القرآن وشي وقابوا كي دبي قال عليه الصلاة والسلام لم يراجع سواء الذي أسرى بأبي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا القرآن وتجاب وموتي نوليه kemina wai da di benyan la ben salla benyan zu benyan di ben bi lu ali ben na ati ne wa go ke ole do di ben ne be yo laysa shay'un wa huwa samiul basir ta yadda bane gashi ya tsoyi na tsoyi mai wato ya mai ne lai sakamis ne shayi wajen rajiya mu abtila shi wa huwa sami'ul basir wajen rajiya kiyo wajen rajiya mu shabbi hashi man shabba Allah bi khalqihi da na ga Allah la da biyali tuji na mai su ne ga za wuce wani kafirci da nan masifa na ce ga da tabbatar wa ta sun za wuce ake yi ya da nan za wuce ya ji kido za wuce ya ji kafirci yau ne zo na ko ta amma ne gato sunna ba da tawaffuru shuruti wanki fa'il mawani ba ga ga wallahi mutu ne ba ya ra amma ga mai sunna diga zando ne ga na shi je masu wallahi bi na sauna zan ga ne kiyo waje ka ne tun ga share idan aje da bi ti wawu ya wala ti ma ne kiyo wala ti ma ne ka to no laisa kullu ma waka fil kufr wa qala kufr alayhi ni da batna ga ga kafin ga kafin ta cin bwa, ya nan na ji al bidaya al adtawili shi wa da na lamu na ci yake a ci a yaga ga kafir yayin ko mun gane mm. da bago wajen kpasuta yau ji gane ko aji a kpasuta ogo al'akulu sahih eh. al'aqlu sarih an kai eh, na cikin na ne mu da na kulu sai na kali na ta zo mm. ko mun gane mm. Allah ya samu dace al'imam al-barbahari ke ci gaba matsala ya shi ta ga gube ci ga wal'imanu biya na Allah yi azibul halkafin nari fil aglali wal ankali wal salasili wal naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum wa zalika an al-jahmiyata minhum hisham al-futi qala innama yu'adhibu Allah 'inda nari raddan alallahi wa rasulihi gawal imanu bi anna allaha idza mula imanu ligede allahu yu'azibu al-khalqa fi an-nari allah wa jali tajazaba zaina fil aglali da kurujo ne la haga gobe kwafina wal ankal gangan bi al ankali mine ne je ke laji ni go ce jajin wasalasi ligande ce ni jigo kuruji zanji wannan rufi a juwafi mai gini na jima ina da tuba kwabo wa faukan to ya kyabo wa tatan to ta kwabo wa zalika nan an na jahaniya ta yabo na jahaniya shi min hun min ya shi shamul fuki ta je za da min jahaniya shi ne ga shamul fuki na kala ga inna ma yu allah inda nayi ga ce ta ji zai ji azaba e baye no ji ga na ba raddan allah rasul ya ga nanu ga nan gugan e bani waji radiye ga ya ci ganin gani be tuciwina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ajhalu man talqa min an-nas mu'jabun bi khatibi yudi ila kulli man hazar wale al-imam al-barbahari muga mamin bin la masuwa bin da ya jidal ga al-khusumat yanda al-muragan ga al-ujubi nan al-bidai fata a gina wala sai ne tayi وجانا كو اتي يلي نمزقو ولا قال انقياد للحق جي wai laka ɗaya eh, taɓa su go gaskiya ga ji gani ko ga mina al-imam al-barbari la ga bayo to mina eh, mini yazo eh, la ima zikira Allah subhanahu wa ta'ala wa jani zaba badana da zali ji be kuruji be chemi ji ena e ti ba bakwai ji ni no ena de fitiwo ena de takubo yabo na ce shi lati daga ulaika hum wa kudu na za mu ci shi a ga yi ci gbashi ne no sole sale a ga yi ci gbashi ne no a ga ga guna wucin ce shi lati daga fallazi na kafaru kusti atlakun siyabun min nar zai ja ci mane bonin ewa baya yake yoye nan yusabu min fawqi ru'usihim alhamim daga kitab ga da sai ate ate ja alhamim tawo sai yi fana take ja za da nan yusaru bi ma fi butunin ko wal ga ga ne ba ko abu da ta yi du wallahu maqami min hadid sannan shi ma eh ja da wani ga da kan yi kwashi na take ja azaba nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ke je a jigi mina ja zaba na rai in mini yana ma ke kenan na kaso a annabi sa su ga wani man tu sa'aru na yumun nar ya mace e zama fari na ja kanai akai ke na fari kiyami akai lalo nan al alim alladhi la yamul bi ilmi man ne no tu ilmi wa no tu goyi والمتصدق الذي يرائي في صدقته غند ذلك صدقة لغاية صدقة ويجب علينا والمجاهد الذي يرائي بجهاده غند ذلك بجهاده ما ويجب كيبنا ẹwọ́ alẹ́ ayé náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbá na náà mọ́tọ́ alàgìláàrí bí àǹkáàlì iná àtẹ́dínà lè káàtí lọ sọ́lá sílà wọ́n àgìláàlá wọ́n yawa. inna atadna kaya shirjiya lil kafirina kafirji salasila sai salasila jariji wa aglala yangan da kuruji ba ta kiji nan wa sa'ira ran da ne sa'iri inna ladaina ankalan wa jahima an gori ankal ne ba ta ne jagaji da jazaba ne ya bogo ya zuba tsari gangani da ene umar jiga zulai mani jiga na dabo kawai ya ɗewa ma jiga na dabo yau jiga na ku amma min yanu wa ke jiga na suku ngai gagaga yana ga alawolo na na waɗe ya biyu ya shirka ne inna shirka da zulmun abin lalle shirka zalincin ciko ke siri na ya yi siriji wata ba ma ta tushe atina la mulki sulaiman ma kafara sulaiman lakin da shayatin kafaru ya alimuna nasa tira shaitan ya bi kafirci e eh ila e ke zu na ma yi ake ko na ku e bugo ne ne ما في المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الله كيائن ولا علو كي تشنانا يا بي تشدي ولا لا بقول كو لا تقربوا الزنا بين تبا زنا يعني كي لا ke lalalo na شيء ci yadda ya soki dukiya kuki ina da zina ya kudu na buwanin ya ta ma zulman sana ya kudu na fi hoto ne na zai yi dukiya kuki na da zalinci ne na yi bakwa ba ne ya na sai sau na sahira ne ne na ke lalar ruwan na biyu na ɗaya e yi a sariku wa sarika tu fakta hadi wa maji zalim ma kasa ba ne kala min Allah sai ga la a kula amwalakum wa lakum ibadatu ga gidu ki wa jannani be da wani ma dabe mini yana a ce jiki bena a ce lazalo ne na yanzu fule kinwe tilka darul asira na ji'alu halin lazina la yuridu na ruwan fil ardi wala fasada emiya alijanna yiwula da ya zeji eji ba zeje ne ta gbe teki ba meji banana ebogo ele de ga Allah lona na ezu duya gangani duya ga gaba ganye na kafirci yo ko yana na shirkin yo ko yana na munafinci yo ko yana na zalunci yo ko yana na nifaku yo ko yana na fusuku yo ko yana na ifiyanu ko a ga yana guji so ko ko a ga yana guji wa ko wa kwabe noguji a gawaji hajjijo kwabe noguji wa da biya za bayan kabari kwabe noguji su kuka ake wudoyi kwabe ga yan irin na jani ba ta fushi doyi yau yin doro na nan da ta wani tsaya da ya yi roci shi yau jira da ku ga ya shi shi da gangan su bi ta tangi noma ya ga dabo ya ta tangi gujo ci gonon ta mu ci kalimar ni gugu inda rada eh, laya kuli kalimatan lariki labanan fayawi biya fil nari sabina khalifa, e ga dala kaliman goci gan wa ji damuwa da to kaliman wuce no ganin ya da dala wa ji kiyo eh? eh ta wuce duda nan Allah kiyaye mu e bogo ezu bi kiafu ezu e bi kiyo ezu bi kiafu ezu tura gangani de kiyo Lefi. Lefi. ga isha mulfuti zira isha mulfuti ina ti ṣe mú ini ti ini ti ṣe hàn ẹjẹ àmì àyíbú náà bodi bodi bodi bodi bodi bodi danguru na da yadda sai ya kula ne sai ibn qayyim da al-kafiyatu shafi'u page 206 faslu fi jawabin rabbi tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamati idza sa'ala al-mu'attila wal musbita an qawli kulli minhuma fasali ne ga ga zai ga fa al-qiyami so kula bi mu'attili ga ki mu'attila zo mu'attilu ma ga jami'u hmm. ngo jana ko hmm. to mu'tazila hmm. to ashaira amma tafi ne jami'a zai mutu zai mutu zama ga shayara sai bane jami'i wannan sun ya asuma bai su fati ji bayanin amma mutu zan wa isba sun ya asma ji amma wannan sun ya su fati ji amma a shayara wa isba sun ya su ba mutu a baji kuma isba sun ya asma bayanin ji amma su fati ne ke bayanin sun yi mutu ya ka su ba da mutu a banan ma shari'i ji tabbatarwa ne kujuji da hankali yadda na siya. Kuwa ji ko? ngama la ati da ja bunu sofwa ja kila dide tete yanu muakilaji bata from jamu e ga ga imanu ya al marifatu kishiri jamu, is from jamu e ga inna shi ya al qadar jamu di same thing ke yuni e zun ga ga ga wuji imani ga inna da gwari, ri janna da ba kaza kaza da ba jamu ke yuni ngama la ati ga kí mo dá àti àti ìgbẹ́ jàníyà jàníyà jàníyà wáì ẹgbẹ́ ya wo àkídà mẹ́rin dìde fi mùsùlùmí jọ sọ́rọ́ wí zanuwa ce mun ya ki da jami'a da gobe ni ba ma dai da fati na gwa ta a ta ji kinu a ta sai ba nan ibn qayyim gan وصل المؤطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله يختصمان إذاهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان سمت معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان والنص قد أن لا يفيد فنحن أو قلنا وفوضنا لنا قولان قالت وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان والعرش أقليناكم منك كفل كفو كالعرش لست بقابل لمكان وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان ونسبته حقا إليك نسبة تشريف تعظيما لذي القرآن وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يداني وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني وكذاك قلنا ما لفيلك حكمة من عدلها خصصته بزمان معصم غير من ما ثم غير غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان لكن لكن من لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن هذا وقلنا ما اقتضته قولنا وقول أشياخ وأقول أشياك ذوي إرفان قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحي تنسلقوا عن من الإيمان بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان فلأجل هذا لم لم نحكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان فلأجل هذا لم نحكم لفظ لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن إذ كل إذ كل تلك ذلة لفظية معزولة عن مكتب البرهان ibn qayyim ga wa salil mu'attila bi mu'attili ga ma taqulu idza ata cewa ga ya zai gade ta ya ce ce fiyatani inda Allah ya tasimani jama'a ba shi ne ta ce ce zandoro ya gayu zanne ga ce da samo zanne ga wanda ba zanne ga aljanna da zanne ga aljanna la da ba ne zanne ga wani ce ce zanne ga wani ce ce ya aljanna ba a ce gini idza huma hakamat ala ma'budiha zai mini abu ne mu'abtila na na hijami ya ji na ga ne hukunce cikin tsoye shi na ya ji buta na bi hukuri ya wa bi fikratin Ina yana ya ba hukunci ne an kani da tunani a yi sammatu makulan wa kalati innahu aula minal mansu sili burhani oyi ga an kani ga dana a shiga na gwai na wa lamitu na na ga wa kai lamitu ka ne a ga Qur'an bi hadisi na wannan su qatan la yusidu da fana'anu a wannan wa na lana kaulari ga wannan su qatan nafsi na macici bangbana la yusidu a ga nafsi wuce da amfani yadullahi fo ne na wani ko a game bata a ba a gwa gun jamfani fana nu awwalna wa na lana qawlani ga yi ni tawili amuli tafwid tafwid ba salafi wa ghayr tafwid ba khalafi tafwid e ba al khalaf tafwid e, e, tafwid na jafe za mu iya ga ya salaf na wuce tafwid ya al kayfiya kayfiyu ce ci buji ke wa kata sifat na dogo ko da mana amma ba mu da akhiru da yanzu ko ada jikiya Uyaga, k'a la turaku na sai kala la dakili bi da ɗin a ga tso yi cin, a ga tso na wala ta bi fari ni, u ma da ɗan bua, u danse ci bua, u ma dan kin bua, u ma dan kudu bua, u ma ma dan, u da ma da mu da an ta ke yi k'a fi son kai da ake yi a munum an lakiya yari. والعرش والعرش أخليناه منك فلا استفوا كالعرش لست بكامل لمكان أغا العرش على العرش ما أخليناه منك يغالا أغا تتكي على العرش بوا فلا استفوا كالعرش أغا تتكي على العرش بوا لست بقابل لمكان أغا إبادة ونتكي على العلم أغا أين الله إذا كنت يجب أن يوافي السماء وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان أنا أتي أقع القرآن إنما وجه قيتيك ذان مثل جوتي من ذان ونصبته حقا إليك نسبة التشريف تعظيما لذي القرآن ونصبته وشاء القرآن مثل جاجي وجلا هالكيو ولا دا صبا ولا ولا دا جيبا hakan ilaika da gaske wujiya ba ta cewar binis ba ta tashire fi ta'ziman ne da qur'ani jiye jiye ya ji bayan ciwo ya ji bayan ciwo ina ga lari baitullahi lari na fatin lari na mai makonin jami'a ya yau ga ba fatu a biya na ya na majiyan alfafu yau ne ku a dire ji a dire ji hujja na ji ga yasiya dan ne ji ga yasiya na lafiya yau وكذاك قلنا ليس لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يداني اتي أتغا غتشيتي ودي سيسكا ومجي وميوغا وميني بايا كعبي دو يقوم بينا وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني أغاتي أغا مغتشيتي وعلي جمع كي ليفوالي كيان بيانو Ilé àti ìdíhàn lè fún ìwà àmì tí ó ti àìsẹ́nu. وكذا كنا ما لفعلك حكمة أتغا جارية جارية ما تشيتي دي كما قال أتغا جنة دوان أغيب أنا أتغا جنة دوان سلا تشيجي تشيجي دوان فاجي أملا توان من أجلها خصصته لزماني ما ثم غير ما غير مشيئة قد رجعت أتغا مشيئة نوع a ce ki da mashi al'ali mutu wa ma ta sha'una illa ya sha Allah mislan ala mislan bila rujhani lakin minna man yaqulu bi hikmati amma ya ba da daidai ga ki da hikima nan la yasad bi wasin qama bi rahman amma ka yi da mun jiri to sai ya tura amma sai ki hakimu na min hada wa kunna maktadatu quluna Ina ma la jadini nan ga yana hankali a galawa na ko kula shi ya kin zawi irfari dan da yana an kaje shewa da manya hilawa nan قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحي تنسلخوا عن من الإيمان أمير جاك لم تظاهر يواني على القرآن بسنة كتنا لم تغادي تيو وقعتوا لك إيمان irke mi nan sawu da nan ga milatu alqur'ani ga sunne aslin usul kufur Allah ya bal fakiru bi qawlikum in shi'tum a ga da baye bi an kali yayin ya da kin wa bena aw fakbalu ara aql fulani ko sai an kali za kazan fali adli hadha lam lam nuhakim in shi'tum aw fakbalu ara'a akli fulani ga yabo ne na ngala tin la qur'an ya sunna ba hukunci ayo da dai gwara an ya kali da ngoci fal alli hadha lan nuhakkim lafza atharin wala khabarin wala qur'an yabo ne ma ngala atila qur'an bi khabari bi athar yi ba hukunci ayo iskil kadilatun lafziyatun aganna dalili ke lafazi juro da ya daga aji fana na gudu biya irin nashi yana rin rabo da kura ne bidai gaba gaba da albarka kada wanda ya gaba gaba lami towa ma'azulatin an muktadal burhani a gama tun dalilin su ciya wannan wa ne bata da ya ja mun safuwa ne a kida a shiga shi Allah kiyaye amma alusunnaji ta alusunnaji ga والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تعريف ولا كتمان قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن فالحكم ما حكما به لا رأي بالاختلاف وظن ذي الحسبان أراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان أراؤهم أراهم ريح المقايد أيلة كالريح من روح ومن ريح من ريحان قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو افتري ذي بهتان لكن بما قد قلته أو قاله من قد, من قد أتانا أن قد الفرقان وكذاك فارقناهم حين احتجا جنات للأنصار والأعوان كي لا نصير مصيركم في يومنا هذا ونسمع من قبل غفران فمن الذي منا حق بأمنه فابتل لنفسك يا أخي الجرفان لابد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف الأرض العظيم الشان وهناك يسألنا جميعا ربنا ولدي قطا نحن مختصمان فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو الإكسان أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت إليه أقولنا لما وزن لما وزن الوحي بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامدوا علي ذوي الإرفان تالله والله ما بعد البيان لمنصف إلا الإناد ومرقب الخذلان ibn qayyim ga ya fari ya yi ga dabi jami ya shiga da turka zo ti ga ni a lusun na shiga a dai ga wal akharuna taw bi ma qad qalahu da aure a ga aina ya da yana ga yana sai ci ga gana da yana na biya gana min gaire tare sai ni wala ke timani a ji tarifa a ga yadda ga kudratuwa a ga istawa ga istaula a ga a ga nuzulu rabbi ga nuzulu rahmati ko nuzulu ya malaikati yayin wu yayin wa ji tarifa wala ke timani a ba ke sai ni an balik ma zai leka nuro dika fa in lam taf'al fa ma balagta risalatahu ibo ga yi ke tanu saki tumo be gaskiya ko ga قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن قالوا أجا تلقينا عقيدتنا بني وعقيدهنا عن الوحيين دقا وعي قبابو عن القرآن جنجني بسنة بالأخبار والقرآن دقا ديسو جنجني بالقرآن دقا القرآن أطيب الله أطيب رسوله يعني تتيتي لم يتتشو وما يطيع الرسول فقد أطاع الله تنجم تسمع من تسيتي تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا عليكم wale da ko fal hukmu ma hakama bihi ila ra'ya lil iftilaf wa zannu zil husban fal hukmu hukum na la yuto a caji adini ma hakama bihi ina alqur'ani da sunne nga ganan nga ba ku na ga la mito la ra'ya lil iftilaf wa zannu zil husban wajra ya da ya ce da bana falam yastajibu laka falam anna ma wa abu kada hago ga waya don ya fiye mai lamito ma zalla kawun ba da hudan kanu rai illa hutu jadal ila ga ke tin ba wa ti ya gbe ne be kiya ne kiyo ni go ta law ka da minin ji gairi Allah law ji fi kilafan kasira ka in ba mu daga ba sai ci gufiwa ne kai libar sarau ga mala aqidin ahlus sunnah wal jama'a to sham to yaman to hijaz كالعراق كطبرية كبلستان كبلاد ما وراء النهر كأمريكا كيوروب كأفريقيا كمصر كمغرب كأندلس كنيجيريا ككادونا كبيدا كزاريا كم كبا باتا نوليكو ندير عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة عن فرقة النادية الطائفة المنصورة أهل الحديث والأثر لدينا تو عقيدة أنا عن صلى الله عليه وسلم بالصحابي بينا يجري وعليه يجري wọ́n ebonye à ẹgbọ́n ni mọ̀sídọ́rọ̀ ayé ní mọ̀sídọ́rọ̀ ayé kíọ́ mọ̀sídọ́rọ̀ ayé ní kọ́lẹ́tì láti létí dẹ́gbọ́ ara àmọ́ ní yàrá olùbí lè yọ ọ̀gbọ̀n náà bídí abẹ́ ìlú ọjà àbílẹ̀ lọ́dún ti ní àfẹ́ bídí àwọn ènìyàn lè sọkú. ibùdó káyìn idan turaija arahun adasu adar jinina kidotun li asli taharatin imani arahun ra'ayi ga wuce adasu adar jini a sutsabe na na na kidotun li asli taharatin imani na galulu ya la'adina saliye na imani na ngole bidiyar da su egwu gbogbo sunne bidiyar ewu sunna hu ngole don nare da yau gani turaji na jingo gaggazin da alukurani da hadisi ba wa nabi ebe ko masu zama salaka ya bayan sunna shi alkur'an ya sunna na ta ne ta ci fahimta ya faru da ta bi ta yi ta ne shi yau da ne kun amma da dibi ga mutum da lajin addini ne yanzu an ce lajin addini ne mafarki an ce da lajin addini ne kashe shi an ce da lajin addini ne sun da kun da kwaje jina an ce da lajin addini ne a ga ga zamu ci mai lajin ne mazdar ya addini to zamu ne ya hankali Allah kiyaye mu ابن قيم أراهم ريح المقائد أين تل كالريح من روح وريح ومن ريحان أراهم لا يزعون سنة يزعون شيء لا يعجون جامع القرآن في سنة يبانا ريح المقائد لا يكير ابن سنة ريح ese yin almakaidi ne kiya daga guzo ne aina tilkan rihu min ruhin wa min raihani babu ya bi ne zai sace mutuna da da za ga wa ku da ruwan raihani ne da ruwan raihani ya kan ya hmm. bi ne mai ne sana ji ya wani mafa roke da da ra'i da wani man ka na hadal qadr mamlaka ilmu fa yastatil bi sumti wal kitmani man ka da na ga sai hadal qadr mamlaka ilmu ga ga ne ga ilimi ne ga ya ga hiri da na jono fa yastatil bi sumti wala ta ta su so musu so wani ke tunanu ba ka rage biya mu eh in ka za a zai to rage ka yanzu wajen nan ga tiya an wajen ga an ga ni su da zuwa قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان قالوا أهل السنة جيغان وأنت رقيبنا وشهيدنا وتيتي جيدا يو وتيتي مجي جريت نيلنا من فوق عرشك يا عظيم الشان لغتيتا يا على شوبو يا ويتنا وتنا ولي إجيز باكي يفتي وعبان بأفوقية دان ألوي ko inna abaina annabi na bidatin wa dalalatin aw iskiri butani inna abaina ya nabu annabi na bidatin na ya labidi a dajin adini na wa dalalatin ko na ya da yi la dajin adini na aw iskiri butani ko ga mane zane su ga mane na bidi a yau ma kuma tilakun dinakun ina na fiye ta adini gumi wasu wani alaikum miyar mace coci magan wani mana da yazo bayan da kun islama dina ebe ga da fesa ajin zamani a libya yankin ajin shiga ga adini nan nan ebe ga na zula ya zula bidi ajiya kemina hadisi na malama rubin ya ci wani ya ci ni wani ta zo nan a shiga hadisi na mana hadasa fi amri na zama ne sami nufa wa rabbi wani ya ci ya tunoga a nuna da suna ya hannu sallallahu alaihi wa alihi fa sallam yau sai bago eh la bidiya je adina bidiya je ko dai ga addini musulunci a da bidiya tun asan Bidi bidiya ba ta yi oyin la na fasu kai da ga je no haje sai bago bidiya ja ya ji ma jiki ma ya ji ma ke je ma ga mane ga na mai ke su ga wannan mai ke godiya ila sun ji adiniya no je ya na ko لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا أنك بالفرقان فرقان أمين يا جارين غينا وتيتك أو قاله من قد أتانا أنك بالفرقان فرقان أمين بي دقبوا أبوبي على القرآن نا زاوك ينو لا بينا ينا زاوك كيك غني كي هاو ينا يا جارين غينا وتيتك نتشو وكذا كفارقناه من احتجاج الناس للأنصار والأعوان wakazalika wakazaka a cikin ga na humu ya ga ya ga bi en bidiya wuce amma ga ga bidiya wuje sofi kawai ya ga aga ga bidiya shi shiya kawai ya ga mini bi en bidiya ma amurji'a da bo mini en bidiya mu'tazila da bo mini en bidiya khawarij da bo mini en bidiya karamiya da bo mini en bidiya mu'tazila da bo mini en bidiya batiniya da bo mini en bidiya rafida da bo mini en bidiya lórí pátá ẹ̀nà di fìrẹ́kù dọ́ọ̀là ṣìgá dáná wọ́n lè kó وكذاك فارقنا من اتجاج الناصر الانصار والاواني يبون نغلا يشاغ غنغني da ka kule da sai wanda ya tuzu za ta azu mana wannan wanda ina da lamu tune ki Qur'ani da sunna mun diga yana yawa mulki kwaye wa kwaye wa wati wa e kimanan daga da an tuye da dide jana ni kai la na nasira masirahum fi yawmina ebo e je ke banda de ndidi awon chine wa gun de yin na za wa natnu min kabil gufrani amma to e ki wa go to ko fa de faman alladhi minna haqqu bi amnihi takani bi indi ya indi shi za a ji aminci ya ce ci gan fatan ya akal irfani wato ta haki ta ce ya wani gina ji ka to da ilimi na la budda an alqawna wa antum la budda dole an nalƙawo na nuwa an tumu na yagun da sai ki na toyi toyi fi ma wace fin lahar da na shani da na wuce ko kun sai ce ba wuna ka ya tsalu na jami'an rabuna ba wuce mu sai ci ya bi ga bayan wala dai qatan na nu mani ya ba sai ci ga mai yara ta gajo فنقول قلت كذا وقال نبينا يتاغا سيتيغا كذا انبي نما سيتي تجبا انما كيغا كذا ايضا كذا فامامنا الوحيان يلي من ينا لي القران غنن السنه فافعل بنا ما انت عالم بعد ذا نحن العبيد وانت ذو الاحسان فافعل بنا سيتي جيني ما انت عالم ba da za su yake ni gaba ruwa ne na waje da yi bayan da nawa idan ga ta ni nanul abidu wa tazul isani ile yi wuce yawa to yake to yake ma wai to da wai goye za shi wai ji bolo bolo ne bayan ni ta waje afata kudiruna la jawabin mislaza in ba ye yi bidiya shi ya ya shedin nawo am na ila jawabin sani kashe jorun bace ya da tsani tijo ma fi qala Allah wa rasuluhu ya jene ya yana ya ga to ci dabuwa ya jene ya yana ya na a na biya bal fi kunna mithla fulani ya ga eje ya gijin yi magaga irin da zaka zaga na wawa addaki na yi ukuluna ga mai yana hankali lauyi na lamma وزن الوحي بالميزان كفر إلا وإذا تطوي عنك لونا إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامدوا عليه يا ذوي الإرفان يجب أن تكون هذه الفيديو بسم الله tallahi ma ba dan bayanin ne musu fi miji kudi ba so yake bayanin dan mu ya sami ga gan waje adalci na ne ga daya kunna na illa ina inadu markabul khizla khizlani inda goye tika gongan da yana jin rawa asara ne ya wa da nan ko wadda da yan a ko ushiribu fi qulubihim al ijla ko ga alwaza bid'a da dan ẹ̀nà dá ìdí àkídẹ́ bíbí àgá àlóza ńlọ fún wájú tẹ́tọ́ ti áwùjọ tẹ́tọ́ ti máa wùwà. alẹ́ kí ẹ̀ tọ́ ìbúkọ̀ àkídẹ́ ẹjọ́ àbúrò sọ fún àná jẹ́ àkídẹ́ wa ń jà àkídẹ́ ìṣàmù fúùtì ń jẹ́ àkídẹ́ wa ń jà àkídẹ́ ṣètò àlùtọ́k ń jẹ́ àkídẹ́ wa ń jà àkídẹ́ mùsíbẹ̀ ń jẹ́ kí àná ń jẹ́ àkídẹ́ wa ń jà àkídẹ́ nọ̀sírù túùsì ń jẹ́ àkídẹ́ wa ń akida ja ibn safwan wani akida wanja akida ibn karram wani akida wanja akida abu mansur turidi wani akida wanja ba tan go yako akida ma'bad al-juhani wani akida wanja akida gailan al-qadari wani wani kiya wani akida wanja ba tan go ne da ne ayin mu gaga gaga ba mai dolala kishiyar bidiya go kiyo ne bidana to sai ci wiba na je kabiya barbahari ce ga matsalai shi ta bai wuce ko hmm. wawalan an na salatar farida ce hamsu salawatin لا يزاد فيهن ولا ينقص في مو... ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها وأن يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وعلم بيبي أن صلاة الفريضة كده صلى واجب تاتيزه تي فريلانا خمس صلوات صلى وتو لا يزال فيهن ولا ينقص أبيوا أما كيوا في مواكي في غالوك تيرا واجودا wafi safari raka a ta ne e zaga da zama sallah na wajina ya raka guba zuruwa ya raka guba lasira ya raka guba isha ya raka guba e ji kasoro ya magari amma ji kasoro ya su baya faman ngala illa al magrib ga bambe magari ga faman kala da ga ga asar min na ya sallah da ga sallah na wajina ga gutsuna faka dibuta da ga na wabidiya ji wa man qala da na ga ga aqallu min khamsin wujuzu na gutsun gutsun na faka dibuta da ga na bidiya ji la yakbalu Allahu shay'an minha illa li waqtiha sai ce go salla sallan don da ni ba sai da lokaci wa illa an yakuna ne siyan da wazara ba ta fa innahu ma'zurun zanna da uzuri ya ci biha idza zakaraha ka mutun da ba nan ga sallan da ka kunu ga fana aw yakuna musafiran ko mai ladan fa sai ya jiro bayan salatain sai sallah ba ko ka insha Allah gaba wani sha ne ya tsalla mu yi lamarin ciko ga ruku ne ya baci mini ya musulunci mu zane ga karu ya tsallaji da tsallaji dole a nan ko tsallaji wajibi a nan ko zane ga ne ga tsallaji farilla nan yau ne zane na wadu musulunci amma zane ga tsallaluwa wacce ga tsalla dole sallai farilla wagaji sallar wa lada kawai majiya waje laifi amma wa sallar lugo ya boye na karɓar wani inda zozo shi inda zaba shi inda lokaci giya shi inda kabu fashi inda tagzi fashi wani jẹ́ àlẹ́ kó inda zaba shi bai gina gina wa wani cikin sallar da lokaci wa lokacin ta ne da ya ga wucin ada zai shiga wani kafin na amuri in wazu musulunci wa amuri zai guzu musulunci ba nan khilafu ya yi zama ga sallar lugwa ka sallan kun wazu musulunci wa kuzu musulunci ba khilafu ya da'irun tsakani a lusunnati wa jama'a shi a ga ga ya gwada zanne ga wazu na wani kharijiya ko ya gana ko amma a ga ga ya gwada zanne ga wazu na wani kiyayen waje murji'a wa gada yake wa gada akidatu salafi ashabul hadisi ya abu usman asabuni wala bayani biya ga khilafu ya ce ga sallah lugwa ka sallan na khilafu yo ne da'irun tsakani ahlus sunnati wal jama'a wannan daga wayo hmm. amma gan in ga sallah lugwa un zu musulunci ba waye ga wato suna zunubi zane ki zunubi ta gyara zunubi zane ka zai yi zai ki sallah in ga zai mini na yi sallah nan in ga zai dai ki in ga zai bili wato nan bayani yake ta alku salatu ko gali ani gurgudu ne sai ayu repeater annabi la alhamdu da zai bayyana da bayyana fa ta mata raka fa karkafa alkawar tsakanin musulmi ne kafiri da rikara sallah nan gulu gwanan annaji kalannan waje kafiri alim sa sulam tun wa su yayin man nan ga yamma fa nawa kai shi nan ga ne da hajji hadisi wajibu ta bi gaskiya na sai Allah aga na to maji o ya ga da la sallah ku tun haji sai sallah ku laji wajibi ta chawo sallah na ku ina je dole na kuki arata aro shiga ke wutu da nare wutu ya bayan to amma bala da su arata man ja bil hasan ni fala washiru amsaliha ne ga ga salla ga gutsuna ne ga shi dan bidiya zanne ma ga ga salla tun gutsuna gutta wuyo ne zanne kya shi dan bidiya no ji gane ko e bona maza bayan abu hanifa jo a ga sallah ya wutiri wujiya wajibi Ngo ji ku? Odo Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala maza bai hanafiya eh rike la da takani ya alfardu gangani be alwajibi au ne ka usulu wale rike so wale so maza ba sala wuta ade shi ade to shi je ga ne amma da ba jo ne so ba ya jo na ya ji la ji ya ji la ja me ji lo ba Allah yana suna yana wurin lamma ba yake danna na a sha mina da al la sallan do da lokaci bo asuba lokaci do zuhu lokaci bo lasar lokaci bo magari lokaci bo isha lokaci bo wajin a da shi wa je da salatin laji kan dora mu hmm. ene ba wa sallan do da lokaci inna salata mu'minina kitaban mawquta wa na rafa wọ́n yóò kú zúrùbí láti rí kíbáwò wà bẹ́ da mùsẹ́lífà òkú mẹ́gẹ́lìfà ìṣe kíbáwò wà á dán san òkú láti rí kó mẹ́gẹ́lìfà ìṣe kíbáwò kó eléga dán bó ọtí òkú sálà kíbáwò kó bẹ̀rẹ̀ ìdí ẹ̀bí wù ní ìlà yìí á dán ìtìhádọ́ èyí ẹ̀ sàrà sọ̀rọ̀ ìṣe òkú sálà kó yau ji gane ko? eh? eh? ta bukata kake daidai zabe ike ku sallah ba ke bawo amma dai kawai yanzu eh, shi shi fon doro zuru da lasarin ku ke ba magari bai shi ku ke ba fon doro a sai ya birkice na ji ba wa da biya ko ya zabe shi wato ngato jin ma ajo ya lasa zabe aku zuni ne ne ci ma aje ne wanda a sai baza ne ne a tagato na gai sunna fi sabila na ji sunna na biya ibn taymiya wa na laizun yadda na fi na ji sunna in gaza yau sai jaje bin da satin kallo ne shi yaji wa to litafin na alqawl nubi fi afsar musallin ya a shekul allama al-fakir muhaddis al-usuli mashhur na hasan al-salman ni kibar yan tullabi al-albani sai na ga wuce be ibugo ne al'asulu na ji sallan dawa da lokaci go e e ibo na fi sabila man na ji shi zuzul misali fi ja fa'ida yi magana ga sun daga da wani wasu al'asli bil ijimai, falan sa'adatun kama fi shuzuzil qawlin nan min al-khatar wa amsalu ahli ilmi fina tariqa eh, وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيما على الأثر zai shi da ilimi ganin wuce goyin wa lamitin a zai lami to a sabu yana nufi sa'asar da nawai hadisa abu labin abbas yana nufi sa'asar da kusan lake ba zuwa da lasar mai gai bishe ko mune da kawo sun wala masa unbe zai unbe da sun yawa ke ile ile ya ko yana ko amma da gani bai da wani sai jami'u sai ya lalibani labiya a wuce wanda nuna shi jaza nuna wanga jaza nuna mun wani ko number two ko ma yau ne za ko sun waye to fahimta